وخير الحديث صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ورد الثانيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونفقه من رسولها الله تبارك وتعالى في هذا الاسم في مسؤوليه kuma tsakani da allah ina yin mana tsakani shi da abinci ta ba wani ya ba da tsakani da allah da ya ba wani ina yin wasu abubuwa ta yi ba wani ya ba da haka kawai in an sa program shi wani sun da shi ne ba wani abu ya ba ne ba sosai sun lafiya na yi

shi da shi ne kuma da ya a ɗan ɗaya shekara da shekaru shekaru da yawa kana koro ka dawo koro ka dawo ka jikiri ka dawo ka jin ka dawo ka wani su ya kuma wallahi billahi ko dai kowa ya kiyaye maka fara ko bayan da ta wanda zai ba ya yi ba da shi da malami wani waɗanda suke nan malamai ba zan yi magana ba kawai kuma masu kuɗi kuna da kuɗi da kuna da kuɗi kasar da ni su malaman da suke kallo ba duk da su amma a kawai

amma duk wanda yake da gwamnati sai zuwa da gwamnati ina jin tausayin gwamnati har yi amma da jin tausayin gwamnati ya ina jin tausayin gwamnati ko za a wanda ya jin tausayin na jin tausayin kuma ma gwamnati da gwamnati

kawai da mutum wani ba ta haka ba da wani ba ta ke da ina wani wani mutum da yana ba da ɗan sanda wata kuma kuma tun da ta haka ma wanda za su taimake ka a makaranta ko su taimake ka a wajen sana'a amma wannan ba an yi kuma wani ne ba su samu lokacin da ya koyarwa sai ke tukuna kuma

gari ya wasu mutane sun zo sun yi mijin gari a kan rikicin abin da ya shafi duk waɗannan ƴan makaranta ba za su makaranta ba mafi yawa kuma da sun zo suna wata makaranta ba mu samu gama suna yi da kira yi sallah ke nan sai rashin program a mai kyau lafiya ana kowa ya kai ba ku kama ya ke ba kawai da ke sun su kama ya ka kuma mana da kan ba na yi ta ke ke ba suna da yau a ke kuwa muna kawo muka wuce mun yi karatun da ya sama da waɗanda suke da mun yi wasu ayar min bariya mun gama karfe biyar ko wani ba mun dawo gida wani musu ba mun yi kwana kun wani da wani ba wanda ya taso da yau a nan kusa ba da kusa gida ku ya zo da kuma biyar kuma ta yi mun mun gama na samu da shi ya ce na yi sallar magani ba da kuma wani ba ko masu shi da rikici suna kokarin da ya kamata mata an kuma da sau da yau ba ma da wani ba a bakin masallaci don sallah wasu mutane su kuma suna da kalmomi

حينما ذكر وما أدرك شيء الله ولا هو أعلم ولا سوى لك بأن الله سبحانه وتعالى يكذب يكذب والبيان da zai rufe wannan ƙasar kawai wanda kuma samun karatu a banda cin zalin da ake suna da barbar kuma na kaɗa shi na barbar kuma mutum ake kamawa a wani tarashi hanyar yanka shi an wani kwasa a kan gawar da suna ya samu wani yanzu da zungurin kama da karfa sannan kuma ya saka dole ka buɗe bakin ka rinka zuba maka yawo a

ba ba da ne na shi ko a tashi kuma ma da muke wani kuskure a nan gaba ko ya ana kuskure duk abin da kuke yi abin da yi da da wasu karatu a nan wani ke na addini da ya a wurin ba za su kuma wannan ba yi ma amma kuma a cikin kunnen duk da za ka samu kuskuren malam musa kun za ka fara da kuskure a kansu ba kuma ka ce ana da garuruwan da ba ba kuma ba kuma ba ga abin da malamin yake nufi an ba ku da wasu kuma yawan zuwa zuwa a duniya don a cikin wasu malamin irin wannan Allah ya tabbatar da wannan wannan ba za ka ji daɗi na ba ba zo kuma za ka ji daɗi na ba amma tafiya ba dan ka daina ka shirya wannan ba tafiya ba ce ba tafiya ba ce إذا لا يجب على الدين والرعاة أنه يجب على الدين ثم نحن نقول

kuma wato kuma yana da makaranta ya kuma makaranta ko mutuwa ta da suke shi yana da sarrafa jari makarantar nan akwai masu da yawa da masu biyan wannan karfata kuma suna da kuɗi mugun da mutuwar abin da da kuma ta karatu kuma da kuma

me kake a rayuwar da kake yin ka a da ka ba da ba sai suka ce shugabannin da suka yi na Allah an san da suka wuce mutuwan wannan kai yanzu ne kawai ɗan ka da ya nama ka a kusurwa me ya ka zuwa cikin abin da kai masu da ƙarfa wanda ya fi cewa ya fi cikin imanin ka kuma imanin ka ya kai wasu abu da sai Allah ya yi kaza abu rage ina kuma su ne da shi ka fitar da ne da ka da ka malamai ni kuma wani yawa kuma shi ne yawan kowa

amma kowane da yake ba su ruwa ya lalace ana so da ake wata abin dubu saba'in zuwa na yankunan a kan gama zuwa labarin da ba kuma suna da wani kashe ne yana da sun da dubu saba'in da ya kwanta da kuma yin jiriya ko kake sai da wani kake sai da sa'a kafin musa sun yi ce injiniya ya kuma da duba wannan lafiya da ce ne da muka tura a wanda zai kwada mana a cikin ruwa da ke cika da sai zama to bayan gida da ke kudu a mutane a shi kan karatu kuma sai aka ɗauki mutane suna ba a yaƙi suna da yanzu sun wanda ba a yara da shi kama kuma kuma su da yi da wani suna kuma kuma a cikin yara da wani guda biyu ko wani kan wannan ne saboda mutane su sani sai muka muka yi magana muka ce ga abin da yake faruwa duk mutane waya sun yi da lafiya da na da a wannan duk da tunda mana wato koyo da kuɗi da na kuma amma ko da matar da in kawo ta maka gyara ta masu da ba da da amma ka kuwa a zuwa ya matar matar da ya kuma da kuma da maka da 用过来，用过来，什么不是用这个原因？怎么着？其实我就是故意不客气一点，故意。你要是不干那么我感觉不解决，就是那方面。反正我也没意思我感觉这个东西那我就不那么干 Allah ya ce wanda suke magana da shi na ai wani da kuma da sai da aka zai gaba da da shi ya yi kusa da da dole ya bayan mun yi ce akwai da da inda aka da yi daga inda muka koma a kayan cikin duniya a makafi da suna fadawa a rayu a jawo wani kirkicen abin da ake rewa shi da dubu da dubu a da dari da ashirin zai kuri wata shi ma a duka wuta a cikin bawa mai yi ne yana da shi ba da kan da ba da kan da a kan magana ne ya yi nasarar da wannan cewa ne na kashe miliyan guda kuma na san Allah mai dawo ban da mala ban da mala kan kuma su taro da yana mana cire nan su ko mutane sun ji zuwa kwarai na da dubu da ne ce a biya ya yi su da dubu da ne kuma ya yi haka yi ranar da na biya kwarai da sa'ad da aka biya kwarai washe gari ba a yi wani wani wasu da gobe shi da Allah da da wani ba Allah ba a yi da ya ba kawai ba kana ta yi في الدولة ولا بد من ذلك وكان يجب ان يصدق

musulmai su ba su da gudu mana mata ne na musulmai sun zo ko karkara mutum tana a rai da yawa muna kokari gwamnatin ba mu ta ba da wani wasu ne mutum shekara ashirin da shida tun da aka ba da suka yi gwamnati da aka ba da wasu ba waɗanda ba wasu sun gina gudu kuma mun tallata a garin nan ka da ɗan siyasa da ɗan wani ba wani ne ce ma da kuma hanyar gudu yana da bawa to kar yi ma da yau da shi kullum za ka da yau kullum ya dawo mai tsanin da ya da a saba da shi wanda ya maka da addini da shi ma da na gaba kai ba na kan na ce kuje ba ta sai da kulawa a kan wata da su to da shi a kuma biyar da sassa a kuma biyar da biyar mai ne wa rage wa ko kuma kuma da kure ba sun zaɓa da kowane wa rage wa

yanzu ake ba mu labarin su a kula sa ta yi mu biyo ka shi fa ko ba ake shi zuwa ne kudin ma yake da shi kake da kamar a magana ta tsara kudi ta kowa ba abin da ba bari in gaya muku wani abu wani yana da kuka da hawa yawa kuka na baki wata na magana kuka yake da abu kuka da yake hakuri kuka yake ne yake da hakuri

yana ga kowa ya tsaya ya nema wanda ne yi abin da kada ka kada ka sai ta kare kuma ban da wannan yi kokari da kwafa da dalilin da ake ba rayuwar ba ba ta ce kun ga mara jafar ya ce ma abin da ya kafa wanda suka kwana daga wajen suna da suna dokta ya ce kwanan irin kamar da ya tsalla a cikin kawo da kuma yana da baya to ku zai wa ana zuwa da ne cikin kamar da ta kawo sama kuma ta tana kura da mutum da ke na tura ba ka zai kawai kuɗi a ba ne ya sa ka sun kula kai noma ko kai yi. ba wanda kake da shi ko shi ne tsakanin magana da shi dan ma wata sosai a baka sai da aka barka ka gama neman kuɗin ka ba a sa lokacin karatu ba lokacin da zai taɓa kayan da neman kuɗin ka daga wajen mu a kan sama za a baka da ba ku fahimci da musulmi ana karanta shi ya yi ƙoƙarin da ilimi ana ba ka shi ba a rijista ba komai dan da da nan da ba a ba nan ba amma wani imani kyautar masu mutakiya da ake ba. sai wasu yara masu zafi kai su wai kuma sa wani alman dan da zai kuma su ne a ya ce ba.

ina wajen karatu ina Thank you.

kula da addini mu kula da sana'a wannan abubuwan da za su kula da duk duniya abin da ake da kawo da dinin da sana'a waɗannan kuma da kuma ne ko da tsaya wanda ba da sa'a Allah ya kuma barka ya yi hakuri da shi lokaci ya yi hakuri da shi da ta ta ta ta

Thank you.